لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد شيء بدأ كراتمنا للتافي جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونشيل درس تقص أيومنا asabar adayo biyar ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan daya miladiya ta 2026 a wannan gari na alkahira babban birnin kasar masar ما عليك سوى فهذا الكلام قليل من كثير يتبين به فهذا الكلام قليل من كثير يتبين به أن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن أو معرضا عن الجميع فلا بد له من الجهل والضلال والإفك والمحال وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الكفر والنفاق فإن انهار به وقع في نار جهنم وصار من أهل الحراب والشقاق ومن يشاكك, ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه أو يوفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مالك شاف هذا الكلام وانما بنى قليل من كثير ارتقا باميوابا يتبين به أن من عدل عن تفسير الصحابة بقيت وانما بنى ارتقا zai bayyana من dukkan mai cewa wanda ya karkace wasa tafsirin sahabbai wa ma rawahu annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda suka rawaito na hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika a cikin lamarin da yake magana akan sa wato tafsirin alqur'ani imma salikan tariqan ukhra ko dai yabi wata hanyar daban ila fahimil qur'ani wajen fahimta alqur'ani aw mu'ridan an jami'i ko bijire wa duka fala budda lahu min al to babu makawa sai ya ya rungumi jahilci wa dalal kafa wal ifki da kage wal muhal da abinda ba zai yiwu ba wa huwa ala shafa jurfin harin kuma yana kan gabar rami mai rubtawa yu'addihi ila al-kufri wan nifaq zai rubta da shi zuwa ga kafirci da munafici فإن انهار به وقع في نار جهنم أنكم بيدوك تادشي تشي كلام زي فات أن موتر جهنم وصار من أحد الحراب زي زمورة يتشك ماسو ينكي حنير الله والشقاق لكاو صاباني لذا تفيا <coughs> وانتو لكاو صاباني تشك الدين الله الله جو من يشاتك الله ومن يشاتك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب duk wanda ya saba wa Allah da manzansa wato ya bar su a gefe ya koma gefe daya to Allah mai tsananin hukuma ne haka nan Allah ce na ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzansa da suke aikin ta'addanci da fashi ko yas'auna fil ardi fasadan suke yaɗa barna a bayan ƙasa an yi tsattalu sakamakonsu a karkashe su a yi sallabu ko a gicciye su a wuta kwatta a yi wa arjuruhun min khilafin ko a yayyanki hannayensu da kafafunsu a tarnake au yin faumin al'adu ko kuma a kore su daga bayan daga ƙasa zalika lahum khizyun fi duniya wannan wulaƙanci ne gare su a duniya ولهم في الآخرة عذاب عظيم suna da kuma wasu azaba mai girma a lahira wato bala yana bayanin cewa bayanin da ya yi wanda ya gabata wanda yake nuna maka cewa dole ne a rike tafsirin a rike tafsirin alkur'ani da bayanin ma'anoninsa daga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai su ne farkon waɗanda suka fahimci alkur'ani kuma a kansu ne za a iya fassara ma'anonin alkur'ani fassara ta tafi daidai dan bayanin da ya yi koya yake ba ma sai an yi dogon bayani ba mutum zai gane cewa duk mutumin da zai bar wannan hanya ta sahabbai da tabi'ai da sauransu magabata to ko dai wata hanyar daban da zai kirkiro wa kansa da ce ta haka zai fahimci alkur'ani ko kuma gaba ɗaya ya ma bijire komai ya koma tsariƙatul ummiya da ya ilmi ce da yake faɗa kawai yana karanta ƙur'anin amma a wurinsa ƙur'anin bai da wata ma'ana shi ta koma ne ya ɗauka wili ya ɗauka ku fi da tarifi ko kuma ɗariƙatul ummiya ya ɗauka to fala budda lahu min dole dai a irin haka dai yarin gobe jahilci ne yarin gobe bata kuma ya bi hanyar da za ta raba shi da Allah da manzansa Allah kuma ya ce wa mun shaqillaha ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ونبينا بدا الله لمن زنسى يقوم هو في شك والله ورسوله في شك آخر تولى يسني cewa Allah bai tsananin hukuma ne to Allah ya faɗi waɗanda suke halin hiraf masu yaƙar Allah masu ta'addanci sau ta'addanci akan sha'anin duniya ko ta'addanci akan sha'anin addini ga sakamako nan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata sannan ma ce wali haza ma zala kullu bi aqlin wa dinin yarudduna ala ma'ani الكتاب والسنة إلى العلماء والفقهاء فيه duk wasu masu hankali masu addini ba su gushe ba suna mayar da ilimin sanin ma'anonin alkur'ani da sunna zuwa ga malamai da masana a cikin wannan lamari cikin wannan lamari na addini dole wani mai hankali mai addini ya kan mayar da fahimtar ma'anonin Allah zuwa ga zuwa ga Allah da manzansa da kuma malamai walau duhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum alladhina talaqawhu tabaqatan ba da tabakatin mirasan mahfuzan su ne malamai wanda suka koyi alkur'ani da ma'anoninsa da sunna da ma'anoninta tabakatan ba da tabaka rukuni bayan rukuni tabaka bayan tabaka tsariku bayan tsiriku to waɗannan suka koya suka koyar da suka koyar da nasu ɗaliban mirasan mahfuzan a matsayin gado wanda yake rarrabe da aka kiyaye shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kama kala fihi ma amirul mu'minina kamar yadda sarkin mu'minai ali ibn abi talib ya faɗa game da su waɗannan malamai na Allah fi khutbatihi a hudubar nan tasa allati ruwinaha wacce aka rawaito mana da ita aka rawaito mana ita da isnadi anhu daga shi ali radiyallahu anhu tana cikin hilyatul auliya na abi nu'aym da kuma littafin tazibul kamal tarjamar kubai ibn ziyad ya kawo ta doguwar hudu ba ce sai na aliyu wannan ɗalibinsa kubai ibn ziyad akwai sheikh salimu hilali ya ciro ta ita wannan hudubar ya mata sharhi ruwa ce doguwa da ciro ta daga masajar ɗinta ya ta kabijin ta kuma mata sharhi gaba-gaba to a cikin wannan hudubar sai na ali yake cewa kuma ilimin ziyata ihfaz a aqulu laka ka kiyaye magana da zan gaya maka alqulubu tun zukata mazubi ne mazubai ne ke zukata ana dora musu komai dora a zuciya alheri a dora mata dora mata sharri fa khairuha aw aha wacce tafi kiyaye abinda aka zuwa mata na alkhairi ita ce tafi alkhairi shi ne yace annasu salasa mutane kashi uku ne alimun rabbaniyu malami na Allah mai yi wa mutane tarbiyya a kan sanin Allah da manzansa wa muta'allimun ala sabili najati wanda yake mai koyo to shi ma yana bisa kan hanya ta tsira wanda yake malami kaso na farko kenan sai wanda yake rukunin masu koyo su ba suna kan hanya ta samun kukuta da tsira wa hamajun ra'a'un da kuma yuyuyu waɗanda kawai a bige suke hamac su ne waɗanda suke eh, alhamka wawaye masu yin abu ba hankali ra'a'un su ne yiwu da su ne da hamac ɗin da ra'a ɗin duk abu da yake wa kada ya ce yiwu a tuba'u kulli na'itin waɗanda suke bin duk wani mai kururuwa dole suka ji kururuwarsa zai su bi shi ya milu na a kulli sa'ihin duk wani wanda ya yi ihu to sai su karkata su ba ba su da wata alƙibla yau ka ji su a wannan tafiyar gobe ka ji tsallaka su koma can jibi sun koma can idan wanda ya fi ihu ya fi ƙara ji to shi za su bi kaga ba hankali lam yastadi'u bi nuril ilmi basu haskaka da hasken ilimi ba walam yalja'u ila rukunin wasiqin kuma su karkata zuwa ga wani rukuni mai karfi ba wato basu ba malamai ba su kuma ba waɗanda suke tare da wani malami da ya san abin da yake ba saboda haka kawai suna nan duk inda suka ji kururuwa da ihu da hayaniya can suke nufa su ne kashe-kashen mutane guda uku da sai na ali da malami na Allah da mai ilimi koyon ilimi sai kuma gama garin yoyoyo wanda ba ilimin kuma ba sa tare da masu ilimin ya ce ya kuma ilu al'ilmu khairu min al mari ilimi ya fi dukiya al'ilmu ya haro suka ilimi shi ke gadinka da tsare maka iya da mutuncinka wa an ta ta haru sulmal amma kai kake gadin dukiyarka kai kake hidimta ma dukiyarka shi ko ilimi shi ke jin maka al'ilmu ya zuku alal amali kuma ilimi in ana aiki da shi karuwa yake in ana amfani da shi to kuma karuwa yake yanzu sanda za ka karanta wani abu in addu'a ce karka yi daga ka rike ta sannan kuma za ka karantar da wani walmalu yankusu nafaqatu amma ci dukiya kana ci yana tana raguwa kana ci tana raguwa al'ilmu hakimun ilimi shi ke hukunci shi yake maka hukunci akan abin da duk za ka yi mai kyau ne ko wani kyau ne shi zai hukunci Wani malu amma ita dukiya mahkumun alaihi ita ke hukuncin mata khuzzalul mali wa hum ahya masu taskake dukiya su tara su taskake sun mutu suna da rai wal ulama kuna ma baqiya dahru masu ilimi ko suna nan tsawon zamani ba su mutu ba yanzu aka ce ka lissafa masu kudin zamani imamu malik da ka sani <laughs> so za ka ji ba a gaya maka wani wani babban bin kudin a zamani imamu malik da kuma lokacin da kudi eh, ba ba da nisa ba mm. amma su kuma ga su da hayar su ana ta magana su mm. shi a yanuhun mafkudatun jikunansu babu su ba wanda zai nuna jikinsu yanzu ba su wa amsaluhum fil qulubi amma iloyin su suna cikin zukata mawjudatun suna na a zuciya ya ka ana hararo su a zuciya ana kawo su su a cikin rai ah ah kaba ya ce wayo wayo in ha huna ba kome ne anan ba wa shara biye da ila sadrihi sai na ne nuna kirjinsa ya ce in hahuna ilman lau a sabtu lahu hamala a kome na kirjin nan na wasu ilimi ina ma zan samu waɗanda za su ɗauke shi wata in koyar da su dora masu shi su isa galibi sai na ali yi ta kokawa saboda bayan fitinar da ta faru duk yan da suka kewaye shi bayan kashe sai na usman yan hayaniya ne banda neman rigima da neman fitina ba abin da suka sa ta so kano wannan su to wannan su ke ba da wata gugurar shawara su suka kewaye shi to aka yi ta kuka da su ko littafin shi aka ɗauka ɗauki na ajiyar balaga za a ga hudu inda yake ta kuka da mabiyansa su ne shi'ar da suka zane shi to shi da yanar duk cikin irin magana ce shiga ilimi a kirjin nan amma ba wanda zan koyar yan ayaniya ne yan yuyu ne kawai yana kuka da wannan ya ce bala a sabtu laƙinan zaira ma'amunin alaihi na samu mai iya ɗaukar ilimin da sauri amma ko ba mai amana ba in ba ka gaya masa zai iya zuwa ya ƙara ko ya rage ba wai babu wanda za su fahimci karatun ba ne akwai su amma kuma ba wasu amana ba ya Amiru alatar dini fi talabin duniya yana amfani da addini ne kawai don neman duniya eh? Eh, yana amfani da addini ne don neman duniya ya sa zihiru bi ni'amillahi ala ibadihi yana nuna wa bayan Allah ƙarfi da ni'imomin da Allah ya masa to yana amfani da ni'imar da Allah ya masa don ya nuna don ya nuna ƙarfinsa akan mutane yana masa kun ƙarfi ko dai Allah ya masa ni'imar dukiya ya amfani da dukiya da ya ci mutuncin wasu wala ya ba shi mulki ya amfani da mulkin da ya ci dukiyar wasu ko ya ba shi jama'a ya zaga jama'a saboda su ci mutuncin wasu ka kai wata ni'ima ce da ya kamata gode wa Allah yake amfani da ita amma don ya ci mutuncin bayan Allah shi ne ya shine yastazhiru wa bi hujajihi ala kitabihi yana amfani da hujjojinsa da yake da su amma don ya rufe littafin Allah da yana hana mutane min littafin Allah to irin wannan nake da su da shi a gabana ga shi yana da fahimta da basira da zai iya gane karatun amma ba amana addininsa kawai da neman duniya ne Wani yake amfani da ni'imar da Allah masa ya ci zarafin mutane ko ya lalata hanyar tafarkin Allah aw munqadan li ahalil al ko kowa da yana mi ƙauya ne ga masu gaskiya wato cikin mutanen da suke gabansa kenan kowanda shi yana tare da masu gaskiya yana son gaskiya la basira ta lahu fi ahnai amma ba da wata basira a cikin kafofin abin kafofin ilimi bai da wata wato yana son gaskiya amma kuma sakare ne ba ya gane komai wato akwai waɗanda suna gabarsa masu gaskiya amma ko ba su da wani dabara yanqadihu ash-shakku fi qalbihi bi awwal 'aridin min shubhatin daga wani abu na shubha ya dan kitto masa sai shi ke da sai ya kafa zuciyarsa sai ya kafa zuciyarsa Sau saboda haka ba ba ilimin ba ba basira dan wata shubha ce yar kadan za ta gitto masa shi kenan sai ta kafa zuciyarsa sai shakka ya shiga zuciyarsa la za ka wa la za ka ba wannan ba ba wancan ba ba wannan ba ba zai man amfani ba ba wancan ba shi ba zai man amfani ba famanhumun billazzati salisul qiyari bi shahawati da wanda manhomun billazzati yana cike da kwadayi yana cike da kwadayin jin dadi da kuma miƙa wuya ga bin sha'awa shawa abin da kawai sa a gabansa ne biya wa sha'awarsa kawai ya biya wa sha'awarsa bukata salisul kiyadi mai saukin ja lishawati ga gabiyar bukatarsa ta sha'awa aw muguran bijan ilmali Walid wal ko wanda yake cike da rudin tara dukiya da ɓoye ta ya tara ya boye tara ya boye shine aqrabu shay'in shabaha bihima al-al'amu sa'ima yace abin da yafi kusanci da kamanni da su wato abin da yafi kusa da ka waɗannan mutane da shi sai da dabbobin da aka sake suna kiwo ba makiyayi al'amu sa'ima su da aka basu su tafi kiwo da kansu su da kansu kaga sai inda suka shiga za su iya shiga su yi barna za su iya kuma ba makiyayin da yake daidai saisaita su to waɗannan su kawai na yake ganin sun fi kama a ce waɗannan mutanen da yake gabansa sun fi kama da waɗannan dabbobi kazalika ya mutu da ilmu da mauti hamili to kamar hakan ilimi yake mutuwa da mutuwar waɗanda suke ɗauke da shi wato kamar irin yanayin sa nan hmm? zai iya tafiya ilimin da yake tare da shi ya tafi sun makala sannan sai ya ce allahumma bala e tabbas haka ne lan takhluwa al'arzu min qa'imin lillahi bi hujjati duniya ba za ta wofinta ba daga samun wanda yake tsaye da hujjar Allah wato ba zai taɓa samun a ce yau gashi a duniya babu wanda zai gaya wa mutane Allah ya kafa musu hujja akan Allah akan samuwar akan addinin Allah ko komai da abu ya lalace to sai an samu wanda maganarsa za ta zama hujja ce akan mutane dan Allah ya tsayar da hujjarsa akan bayansa wannan shine ne wani bangare na maganar tashi إيه؟ آه إياك تكينا أبا أي سنة لطوف سنة لطوف رسالة جئر قرر وانا يتشلو تمالكا متشيه سليم الإلهي نجمع دا لكن التركن غريب يسونا ديما ترى كو خذة علي كو وسية علي في كميل بن زياد إيه. هذا لفظ الحديث الذي رواه أهل العلم بذلك وأن اللفظ ذلك ونكرشنا Allahuma lan takhlu al-ardu min qa'imin lillahi bi hujjatihi shine lafazin da malamai suka rawaito a ilimi kamar alhiyya na Abu Nu'aym da littafin Tahzibul Kamal da sauran waɗanda suka kawo abin nan wa amma qawluhu amma abinda ai shi a suka rawaito su ma akwai hudubar a cikin littafin su imma zahirun mashhur mastur cewa lan takhlu wal amru bi qa'imin bi hujjati llahi imma zahirun mashhur wa imma za'ibun mastur ko dai na zahiri shahararre ko kuma wanda yake koye da'ibi wanda yake abinan wanda yake boye a abinan yake faki a boye shara suke yi zuwa ga ga ga ga mahajinsu na gariya sai suka kusa. sai suka kutsa wani lafazin na ciki in ma zahirin mashhur ko in ma ga'ibin mastur ko da zahiri wanda ya shahara ko ko na ɓoye wanda yake ya sifirce kansa shi ne mahadinsu na ɓoye kamar suna so sai na abu ya yi ishara zuwa ga mahadin to a duniya ba za ta wuce ba ko dai ya zanto akwai wanda yake zahiri yana kafa mutane hujja ko kuwa yana can ɓoye to malin ya ce famin bin rafina. wani daga cikin ƙabilar rafida allazina yaz'umuna annahu ashara bihi ila ma la haqiqata lahu ma la haqiqata lahu da tsubul ibn tabiya shi ne wannan madan wato ya ishara ne zuwa ga wani abin da babu shi mu a gurin mu babu shi shirya shi ne ma'adin ma'adin shi'a وليست fi الزيادات في شيء من الروايات babu inda wannan ƙarin ya zo a cikin kowace irin ruwaya da aka yi na wannan wasiya ta sai na ali illa fi misli na hajjil balaga sai a cikin irin irin sa na hajjil balaga allazi aktsaruhu mawdu'un da yawancin abin da ke cikin ƙarya ne na hajjil balaga littafi ne da aka tattara hudubobin ali sai na ali aka ce hudubobin sa ne da yayi a munasabobi daban-daban duka maganganun sai na ali ne a ciki ake cewa a ciki وضعه واخترعه الشاعر المعروف بالردي هو هو أكيد أكيد تنسى الردي الشريف الردي الشيء يقولوا نهج الولا بعد شيء يقولوا شيء آه، وصكو بسكي وانسى الشريف المرتضى الشريف الردي والسهر الشريف المرتضى سوسكي يقولوا وانن آه، وانن هدوبو بيسو كدن لتاشي زواجا سيدنا عليه wa tamamul hadisi karshen cikon wannan hadisi ma'ana magana sayyidina ali da ce Allahumma bala eh haka ne tabbas lan takhlu al ardu min qa'imin lillahi bi hujjatihi sai yace ulaika al afalluna adadan wadannan sune ɗan kaɗan adadin kaɗan ne al a'zamuna inda Allah qadara masu babban girman daraja a gurin Allah هجم بهم العلم على حقيقة الأمر إلمي يجي فاسو سنسان حقيقة من الأمر إلمي يا أبكيس يا جي فاسو إن تتسن حقيقة من الأمر يبيتي فاستلانوا فاستلانوا ما استوعره المترفون سيسك توسسا سيسك لوسسا أبنى أنت موري سيسك مترفون 'yan tabole suka ji wahalarsa wato abinda 'yan tabole suka kasa yi su sai suka iya yi na rike gaskiya da aiki da ita da biya mutane gaskiya su waɗancan suna ga wani abu mai wahala saboda yana cikin jin daɗi yana ganin in ya rike a hanyar Allah ko ce zai faɗi gaskiya zai rasa jin daɗinsa da haka abin yana da wahala a gusa to su da yake ilimi ya sa sun goge sun kuma fahimci al'amarin yadda yake sai suka ɗauki wannan ba komai ba aya kan gaskiya su koya mutane gaskiya wa ani su bi hashe hashabin jahiluna su suka samu ɗaya kewa daga abin da jahilai anan yana nufin wawaye abinda wawayen mutane jahilai suke kewarsa da suke ganin abu ne mai ban tsoro abu ne da ba za su iya yi ba to su kuma sai suke ganin a nan ne suke samun kunsu a ne suke samun su riƙe gaskiya su faɗi gaskiya su zauna tare da masu gaskiya sahibu duniya bi abdani ha mu'allaqatu bil mahallin a'la sun abuci duniya amma da gangan jiki kawai wato ba su ba wa duniya zuciyarsu suna tare da duniya suna neman suna ci suna eh, neman arziki amma da gangan jiki ba da zuciya ba suka zuciyarsu tantana ma almahallin ala bigire mafi daukaka suna tare da mutanen kwarai annabawa da siddiƙai da sauransu arrafiƙil ala ah ah shaukar ila ru'yati wayo wayo ina شوكي إلى ما هذا الرسول جلسوا وانا اشينا قرشان وانا ابن الاسيتي ففي هذا الحديث ان امير المؤمنين قسم حملة العلم المذهوبين ثلاثة اصناف وانا حديثي وانا رواية توسير سيدنا عمر بن علي لكميل ابن زياد يا كسر ما كسم سئلمي المذمومين ababen zargi ababen suka ya kasa su zuwa sinfi uku wato kashi uku al-mubtadi'u al-fajiru alladhi laysa indahu amanatun wa iman sinfin farko sune dan bid'a fajiri wanda ba shi da amana kuma ba shi da imani shine na farko da ya faɗa bal asabtu latinan ghayra ma'munin alayhi za ka koma bayaninsa can baya shi ne kashi na farko shi ne ibn tabiya ce to wani dan bid'a fajiri marar amana malami ne amma dan bid'a fajiri ba amana يبطر الحق الذي جاء به الكتاب ويغمط الخلق yana ture gaskiyar da alkur'ani ya zo da ita yana kuma lena mutane shi ne abin da sai na ali ya faɗa ya ce يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا يستظهر ala ibadihi wa bi hujjatihi ala kitabi gaskiyar da take ta kuma ya gabe na mutane yujayiru fi ayatihi bi ghairi sultanin atahu yana jayayya cikin ayoyin Allah amma ba da wata hujja da ta zo masa ba in fi sadri illa kibru ma huwa bi balighi ba komai ne a cikin zuciyarsa ba sai neman daukaka wanda ba zai sami ta ba wato da abin da yake yi yana yi ne dan ya samu wani abu to kuma Allah dan kofar da shi zai ta yi ya zai samu abin da yake so ba in fi sadri illa kibru ma huwa bi balighi ba komai ne a cikin zukatansu ba sai neman daukaka wadda kuma ba za su sami ta ba wa haula mithlul mutafalsifati irin waɗannan su ne irin masu da'awar falsafa mutafalsifa masu da'awar falsafa wal mutakallima masu da'awar ilmul kalam eh, ta ɗaukan magana a ita cancana ta ta shiga nan a shiga nan a shiga nan sai an gama a ce ba ku fahimta ba mm. eh. <laughs> mm. ya gaba ya gaba gaba ce ba ku fahimta ba saboda ne saboda falsafa ce shi ba shi kasa bai bai allazina yu'ariduna alqur'ana wadanda suke kullun kishiyanta alqur'ani abinda alqur'ani ya faɗa su kuma su kawo na suna karamkiya da alqur'ani suna karamkiya da alqur'ani wa ya'taduna ala ahli al-iman kuma suna ta'addanci kan masu imani kullun kokarin su su yi abinda za su kushe wasu wadanda suke na bayan Allah na kur'ai. to wannan su masu ilimin kashin farko da sai na aliyar soka wasu fustani sunfi kuma na biyu waɗanda suke gabansa yana ƙwarin koya musu ilimi amma kuma ga yadda suke shine al-muqallidul munqalu bila basiratin wa yaqin muqallidi bi makauniyar bayayya wanda yake mi kauya ba basira ba yaqini ba hujja haka kawai ake zai shi ba gaya masa Allah da annabi mislu ma yujadu fi kathir min ulama irin waɗanda ake samu a cikin da yawa daga cikin malamai wal fuqaha'i da masu danganta kasu da fiqh allazina lahum zaka'un wa sihhatu iman wanda suna da zaka'i kuma suna da imani imanin su mai inganci ne amma kuma sun rufe idan su banda abin da suka karanta ko an karanta su ba su yadda da komai ba kuma sau ka wani littafi ɗaya biyu uku su suka karanta shi kenan ko su kankame wata mazhaba ce kawai addini ta ce kawai daidai duk wani wanda ya saba ma wannan to za su yi faɗa da shi to za ka iya samun waɗanda ba wai a zuciyarsu suna ƙin Allah da manzansa ba ne amma kuma ba basira ba ilimi wa inda ma zakara salika liannan nassa ya kuru zambo ha taratan bil jahili ya ambaci na uku na uku shine abin da zaka fahimta daga bayanin shi ibn taymiya da zai yace liannan nassa domin rai zuciya ya kuru zambo ha taratan bil jahili wani lokaci za ta saba ne da jahilci saboda rashin sani ba wai da ganganci ba zo zo zuciya wani lokaci mutum zai saba wa Allah wani lokaci saboda bai san abin da yake yi ba daidai ba ne wata ratan bin zulmi wani lokaci kuma da zalunci to yana sani amma sai ya rufe idansa ya saba wa Allah in ma bil kuwace shahwaniya zaluncin ko dai ya zanto saboda karfin sha'awar da take tare da shi wannan abin da ya shafi abin da ya shafi eh, san duniya ko wani abu na neman girma zai sa shi ya rufe ido ya yi zalunci ya zalunci kansa ko ya zalunci wani saboda ta sha'awarsa da ya kiso cimma sha'awa ta dukiya ko ta ilimi ko ta neman girma da sauransu ka ce kowa shawaniya take tattare da mutum zuyar linnasi hukku ta yi nisa wa ma bil quwwati al ko kuma saboda kusa tashi wasu suke yana jin haushin wasu ba wai wani abu yake so ya samu na girma ko a wasu yake so ya huce haushinsa a kansu wani zai sa shi ya zalunci ya ta hanyar Allah yana sani فهؤلاء أهل الاعتداء في القوة الغضبية بالكبر وهم والطأن وهم القسم الأول ولا ننسك إيتر إياكا تكن قوة غضبية لسك الإدواء فسعة فشي لسك تتلدش بالكبر da girman kai والطعن ta'ani da suka sune sune sune kisbi da سوني الذين يبطلون الحق ويضبطون الناس واسو تايكي قسكيا واسو كمولاك انت متاني لما نجاء الكبر بطل الحق وضبط الناس يقولوا من كيف إن قسكيا تايكي تبقى كمولاك انت متاني والجهال اسم نبيك وهم القسم الأول والأنسسون لفنكو والجهال هم المقلدون su kuma jahilan su ne waɗanda suke bi ido rufe al-muqallid shine wanda yake bin maganar wani ba tare da hujja ba wanda yake bin maganar mutum ba tare da hujja ba wato kawai wani ya faɗa su shikenan kawai me hujja ba ruwana da ya faɗa shikenan shine dalili na'am وهم القسم الثاني سنة نبي سنة وانديك يتشوى أو منقادا للأهل الحد لا مسيرة له في أحمائه سنة واندا يأمتا دون عبارة وآل الشهوة لكوما سبين شعوة سنة وانديك فمن هم باللذات سلس القيال للشهوات سكو سنة واندا كوي شعوة شعوة شعوة زوجة سكو كوي تعالى نسو abinda suke nema kawai shi ne tsara duniya a gabansu humul kismu salis su ne uku na uku da ya bata, to yana ishara cewa irin waɗannan su ne suka kewaye shi eh, sai na yana da yana da ɗalibai waɗanda suke na ƙwarai waɗanda suka suka je maganganunsa su kuma isar da ga al'umma amma dai mafi yawan waɗanda suka kewaye shi musamman ba da fitar ce ba su ne waɗannan. ينكشف إلا أسبوع ثم ذكر خلفاء الرسل سنة سيدنا علي أنبتي حليفه في المنزل القائمين بحجج الله وبيناته والنسكي تريد حجوج الله تأيين سبين النور فقال سيدي لن تخلو الأرض من قائم بحجته لن تخلو الأرض من قائم بحجته قصاه وتدوني أكينا ba za ta wofinta ba da samun wanda ke tsaye da hujjar Allah wato ke tsaye da kafa wa mutane hujjoji na Allah saboda haka alkur'ani ba zai gushe ba ana samun masu karanta shi na bayaninsa ga mutane hadisa annaba za a gushe yana samun masu karantar da ciwa da mutane bayani saboda hujjar Allah ta tsaya mai Allah ya kuna linnasi Allah ya hujjatu ba da masu. dan kai zan mutane a lahira za su je su cewa Allah yi. da hujjojin da ka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani da hadisansa duk sun bace mun waye gari babu wani hadisi sahihi duka ba wanda zai iya zuwa ga wa Allah haka Allah ya killace abin saboda addinin ya ci gaba da tafiya kuma hujjar Allah ta ci gaba da tsayuwa <coughs> masu cewa hadisa annabi da an lalata su an shigar da maganganu ba a yadda da su ba kamar suna cewa hujjar Allah ta yanke hujjar Allah ta kafa ta da take tsayuwa akan mutane bayan su ta yanki sauraka mutane suna ga dama su yi abin da suke so saboda su su cewa Allah ai hadisan da kabar da annabi ya bar mana da sun lalace likai la tabtula hujjatullahi wa bayyinatuhu domin kada hujjojin Allah ah, da da da da ayoyinsa bayyanannu a ce sun bace sun lalace ومعلوم أن الله تعالى إنما أقام الحجة على خلقه برسله أبني سنني ألا يتعد حجة سجبا ينسى قالت تهير من ننسى تهير من ننسى ألا يتعد حجة ينسى أكن قالت تنسى ويأيكو مسلم من ذني باشين يسوكو لكن سبا سكا قال الله لجي كوي كذا كبر كذا تهير أن أنبا ونسني ya aiko suka ce mu wanzannin Allah ne ya aiko ya ce mu ya ce mu ga muku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da wannan hujjar Allah ta tsaya akan bayansa shine Allah ce da illa yakuna linnasi ala Allah tun ba'da ar-rusuli dan kada zanto mutane suna da wata hujja da za su kafa wa Allah bayan aiko manzanni wato da ya aiko manzanni sai ya yanke musu wannan hujja ba su da ita falam yabqa lahum ba'da ar-rusuli hujja bayan aiko manzanni ba su da sauran kuma wata hujja da za su gaya wa Allah wa inda ma ta ƙomul hujjatu fi maghibihim wa mamatihim bi man kuma hujja tana tsayuwa ne kawai bayan tafiyarsu su annabawa da mutuwarsu tana tsayuwa ne akan mutane bi man yuballighu anhu da wanda yake isar da sakonsu wato da malamai da za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su kuma za su ci gaba da isar da sabon annabi daga kan sahabbai tabi'a atba'u tabi'ina har zuwa Allah ya nabi kasa to su kuma su ne za su isar da wannan hujjar kuma da wannan ne hujjar za ta ci gaba da tsayuwa wannan ayar ta ci gaba da aiki lillahi kuna lillahi ala Allah hujjatun da rasul yauwa kama kala kamar yadda ce da kai la tabto da hujjojin Allah wa bayyana ta don kada hujjojin Allah da su bayyana nusu su ɓaci su lalace wala ta ƙomul hujjatu kuma hujja ba su tsayu ba hatta yi ballizan lafza wal ma'ana jami'a har sai malamin da zai isar da ko mai ɗauko hujjar daga annabawa ya isar da lafazin da ma'anar gaba ɗaya ya isar da lafazin ya kuma isar da ma'anar in aka ce babu lafazin kamar yadda su suke cewa babu wani hadisi wato babu wata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hujja kira ba ta tsare ba ko su ce a alƙur'anin dai an isar da shi amma lafazin sa ne kawai aka isar ma'anarsa kuma ta ɓace to kaga hujja ba ta tsare ba sai duka sun san samu lafazin da ma'ana iz tabligul lafzil mujarradi domin isar da lafazi shi kadai allazi la yadullu ala al-ma'na al-maqsudi wanda baya nuna wata ma'ana baya nuna wata da ake nufi za ta kobe ma hujja hujja ba ta tsayo da shi ba bal wujuduhu ka adamihi da shi da babu dudda فالقائمون بحجة الله هم المبلغون لما جاءت به الرسل لفظا ومعنى ما سطعي لحجة الله سنة ما سئسر أبند ما سئسر أبند من زني suka zo da shi lafazinsa da ma'anarsa waɗansu ne suke isar da wato hujjar Allah wale za ƙala saboda haka ne ce wa bayyana tuhu wa hiya ma yubayyinu al-haq suna abinda zai bayyana gaskiya da fito da ita ƙarara fito da ita fili a gani ثم وصفهم sai na أبي يصفا su. faƙala ya ce humul a aƙalluna adadin su ne ‘yan kaɗan a adadi su ne mafi ƙaranci a yawa al'azamu na inda Allah da amma mafiya girman daraja a gurin Allah mafiya girman daraja a gurin Allah hajjaba bihimul ilmu ilimi ya jefa su ala haƙiƙatul amri a bisa sanin haƙiƙanin lamari sai yin samu ilimin da ya kai su zuwa ga sanin haƙiƙanin lamari fastalanu mastawarahu almutrafuna sai suka lausasa suka tausasa abinda ɗan tabore suka ci wahalarsa suka ɗauke shi da wahala shi da rike gaskiya da aiki da ita da faɗarsa da tsayawa a kanta wanda suke yan tabore a duniya suna ganin wani abu ne mai wahala ka ce kai sai ka rike gaskiya sai ka gaya mutane gaskiya sai ka yi gaskiya aka wahalar da kanka to su abin su wannan ilimin yasa sun ɗauki wani abu ne mai laushi wa anisu sai suka ɗeba kewa bi masta hashe minhu jahilu da abin da jahilai su ne wawaye marasa kan gado suke kewarsa wato suke jin fargaba a kansa to su kuma a lokacin suke jin wato rashin fargabar na hushi imamu abin imamu ali kan zakara annaban siwa haula ijahilun aw mutraf kamar anan ya ce waɗanda ba waɗancan ba shine wanda yake jahili ko kuma mutraf kawai dan tamurin duniya wal mar'u aduwwu ma jahila tun kuma yana adawa da abin da ya jahilta idan lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun kadir sai idan suka kasa ganewa sai su kare tsohuwar ƙarya ce bal kazzabu bi wala mai fito da ilmihi wala ma ya tin ta'wilu sun kare ta abin da suka kasa ganewa sai wacin in ya kasa fahimtar abu to sai ce ƙarya ne kawai shi kenan mafi sauki kenan ka kawo ci ƙarya kake shi kenan ya fi mai sauki kazzabu ba zai eh, me yasa ka ce ƙarya ne to ba dalili eh, ni kawai ban yadda ba ƙarya ne eh, me yasa ƙarya ne kawai ni ban yadda wallahi ni kawai ban yadda shi ke <laughs> eh ke walmar wa aduwwu ma jahila fa yastawhishu mimma adahu wa yanfiru abin da bai san shi ba sai rika jin sai rika bashi tsoro sai ya rika guje masa kama yusibul mukazzibina bi ba'dhi ma ja'at bihi rusul kamar irin abin da yake samu masu ƙaryata abinda wani sashi na abinda manzanni suka zo da shi abinda yake samun su ministi hashihim li kasirin minhum abinda suke jin tsoron da yawa daga cikin su suke fargabarsa li jahilin bihi saboda sun jahilce shi wa kama yusibu almu'mina bi lafzi jahil bi ma'nahu haka nan kamar yanda yake samun mu'mini bi lafzi jahil bi ma'nahu da lafazin wanda ya jahilci ma'anarsa wanda ya jahilci anar abu ko da mumini ne sai gaji ya fara turgita da abu wa ammal ulama wa amma mumini malamai fa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa yara allazina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa al wadanda aka ba wa ilimi suna ganin abin nan da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya suna ganin sa gaskiya ne والمترف هو الذي ترك العمل بعلمه واستحسن ذلك المترف فانتبهوني شيل عند عبر ايكي لعلم انسا كم ايكي جدا لنا فيكي بن كان ابن ايكي كما تقدم في وصف, في وصف صاحب الاعتداء في كبره وشهوته كما يندي ذبات وجن صفتا ودن دسك كيت الاياكا cikin girman kai da sha'awa da neman girma fa akhbara anna ha'ula'i ya baya wani labari cewa waɗannan alimu ma ja a rusul su waɗannan malamai sun fahimci abinda sun gane sun san abinda manzanni suka zo da shi fa'ani su bihi sai suka ɗaya kewa da shi wa amilu bi zalika suka yi aiki da shi wasu talanuhu suka tausasa shi وتسكذيش أمي لو شيني لو بأمي وحلاما فقال فاستلانوا ما استوأره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وهذه صفة أئمة الهدى ولا إتتي سفر شو أغبني لي ما مين شريا إتتي سفر ما لمين شريا من الصحابة والتابعين لكشكين صحابين التابعين wannan sifar da sai na ali ta ce sifar su ya zano su ya ce ka sa'id ibn musayyab wal hasan al-basri wa umar ibn abd al-aziz wannan duk tabi'i ne wa min ba'dihim bayan su kuma ba ba'u tabi'i na misal sauri kamar sufyan sauri wa malik kamar malik كما لمن hadisi malaman لمن فقه ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham كما لمن masu ibada وعبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك جاهد بك من إبادة وفضيل بن إياد وفضيل بن إياد شكوه بإبادة ونحوهم لصورة لك أتباع التابعين وعبد الرحمن بن مهدي وعند سكروا باين سسوكم كما عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب وأبي سليمان الداراني سيني بإبادة كما سيبانه ومعروف الكرخي والشافعي كما الإمام الشافعي محمد ابن إدريس ونحو هؤلاء إلى إلى إلى ثم كان من أقوى من هؤلاء لأن تكون واحد في قوة إيه وكم دداشي بهذه المنزلة دولنا مزعي في وقته أذا ننسى أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ومن يقاربه في ذلك لوليك كسد تساقيك كسد شيء هكا كإسحاق ابن راهوية وأبو وأبوك فإسحاق ابن راهوية إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد أبي عبيد القاسم ابن سلام وبشر ابن الحارث الحافي إيه، يكون إبادة كنا وغير هؤلاء إلى إلى وإنا فإن الإمام أحمد كما قال فيه أبو عمر النحاس الرملي imamu ahmad kamar yadda wani malami abu umar annahasir ramli yake faɗa a kansa rahimahullah ya ce an duniya ma kana asfarahu hmm, wa ya kai shi haƙuri da barin duniya wa bil mazina ma kana ashbahu wa ya kai shi yin kama da waɗanda suka gabata suka wuce su ne sahabbai da tabi'ai a tattu duniya fa abaha duniya ta zo mishi gadan amma ya ture ta wal bid'u sun zo masa fanafaha shi ma duk ya kore su fa huwa min a'zami man anisa bi mastawhasha minhu al-jahilun yana da cikin mafi girman wanda ya samu kewa da abin jahilai suka rika jin kawar gabarsa wastalana mastawarahu al-mutrafuna suka kuma ya kuma lausasa ya ga taushin abinda al-mutrafuna in tabole suka rika jin wahalarsa wannan eh, eh, shi ne bayanin da ibn yake yi akan wannan eh, hudu ba ta sai na ka iya cewa wannan sharhi ne ibn taymiya yake wa yarsa sai na alidin sharhi ne yake mata to sai mu tsaya nan saboda lokaci sai kuma karatu na gaba insha Allah wanda muka yi ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh